fasalu zai mana bayani akan najasa mecece najasa wan najasat ita najasati hiya ga'idul insan mutlaqan kashin dan adam ba hayan mutum akwai wanda yake naja a kira ta najasa ce ina ganin ba sai mun yi wannan baka bukata ko duniya sun ga dame najasa ce na sha yin faɗin magana akan wazi'u daba'i a ce wal wazi'u daba'i anil isyani kalwazi shar'i bilal qur'an ka gane kaga ai fil qur'an al karim wa fi ahadith an nabi sallallahu alaihi wasallama la yujad aina qala nabi sallallahu alaihi wasallama la ta'akul al walakin alƙalbi salim ka gane nake din yawa ba ka bukata a ce karka ci kashi amma kana da hankali zaka ci azarat idan ka samu mutum yana cin kashi a sunansa mahaukaci domin wazi'i ne na me na ɗabi'a akwai abin da normal ɗabi'a na kore shi shi kuma shari'a ba zai ɓata maka lokaci wajen yi maka me bayani a kansa ba you don't need to zo wannan ana wuce gurin because you know shi yasa ba a ce karkace mutum ba sai aka bada misali ayuhibbu ahadukum lahama akhihi me maitan fakarihtumu amma fil qur'an ba inda aka ce da kula ta akulu, lahama akhikum a'a aka ce a'a yuhibbu ahadukum ayya akula lahama akhihi mata sai aka koma akan mutai da ɗayan ku yana ganin zai yi yana so ya ci dan uwansa yana matace mirin ɗabi'atan dama yawwa an gani muna kiran wannan wazi'i na ɗabi'a to wazi'in ɗabi'a kal wazi'u shar'i bila nukura duk abinda ɗabi'a salima take gudu to ita ma shari'a tana mai kore shi ana tare da ni to akwai gadal isa mutlaqan wa bauluhu da fitsarinsa shi ma najasa ce illa zakar rabi a nan ya faɗa sai yaro wanda yake wanda yake shan nono <clears throat> ya ce fitsarinsa ba najasa ba ne mu kuma a wurin suka ce fitsarinsa najasa ne illa an ha a akhaffu najasatan min baulil يعني min bolin mara a أبيت Rabi'a. an gane me nake nufi mu abin da muke cewa shine najasar fitsarinta ina fata an fahimta min ya'ni bawlil unsa najasar fitsarin namiji wanda yake shan nono bai kai najasar fitsarin mace ba mutlaqan yugusalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil gulam an gane idan yaro dan karami ya fitsari dai rabi yana shan nono zaka iya yi faruwa ya soke amma idan mace ce fa labudda sai an yi wanki to kaga wannan bai nuna wanda aka yi rashi din na ba ba ce amma dai a khafu me najasatan najasarsa ba ta kai me wancan ba dan an ce yurashu bi ma'ana idza lam yurash aka yi sallah da ita sai mu ce da ku an yi sallah bin najasa domin an yi diddin nahayin nabi duk da amrin nabi sallallahu alaihi wasallama amma nabi sallama bin rash kai kuma baka aikata ba so sai mu ce da kai wannan alwalarka da kai ko kuma sallar da kai da wannan abin a jikinka ba ta yi ba kenan akwai najasa sai dai a kafu ka gane wallahu a'lam to shi kuma lakar mamu shaukani ya ce kawai ba matsala walu'abu kalbin da yawun kare yawun me kare najasa ne a wurinsa amma ba malakiya ba a malikiya ya wankare gashinsa ba ba bane shi kuma wannan ya kafa hujja da wancan hadisin ne idza walagal kalbu fi inahi ahadukum falyaghfirhu me sab'a maratin ulahunna bit turabi ko wa afiruhu asamina bit turabi ko ihdahunna bit turabi duk waɗannan cikin ruwayar ne idan kare tsoma baki cikin abin shan ɗayanku sai a wanke so bakwai ibn hazan sai ke cewa a'a alma'u ɗahir wal ina'u najas wallahu a'lam kun sai ibnu hazan na da rigima an gane <laughs> to shi kuma misali shi kuma da yake nuna cewa cewa ai kare Yawun sama ba najasa bane domin me ana an faɗa shi kuma qur'ani ya ce wa ma arsaltu min aljawari mukallabina akai wa'annan suna kama ce fakulu mimma na alaikum ku ci daga abin da suka kama muku ya ce kuma da duk abinda da suka kama akwai mai yawunsu kuma walam ma amaran nan nabi salama bi gusliha zaka sai suka ce kenan mujiradin lu'abi na kalb yana nan a matsayin na na tsarki illa iza walaga alkalbu ya'ani fi me filma fil ina'i ka gane me nake nufi Walaki iza qatara lu'abul kalbi fil ina'ifa ifa fama hukumul ina a nagasila ha sama a maratin amla <laughs> gane shi ne ki faɗa hukunci hukuncin zabiriya wasu na kallon algardu wulujin, shi kuma wulugi zai kawo mai harshensa ha ha ya rinka mai lallaga yana lasa amma katsari fa na mai na lu'abi ha a cikin ruwa suka ce wannan baya nuni a kan ruwa zama najasa amma fassahi najasa ne mu koma gefe da don kada mu ja da nisa an gane amma a wurin malikiya yawon kare ba najasa ba shi yasa idan yawon kare ya taba me jikinka da sauransu ba za ka yi me wanke ba za ka ci gaba da sallarka haka ma gashin sa suka ce shi ma ba najasa ba amma malai ce wa lu'abul kalbi wa rausun me raus kashin dabba raus kashin dabba to kun ga anan gudun sai an mana gyara shi ma akwai akwai sabani ina fata an fahimta kaga a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon sama an tambaye shi an salati fi ya'ani ah, marabit al-ganam yace yace babu komai sallufin marabin marabit garke awaki garke awaki kuma akwai kashin sa yace to marabin al-ibil fa sai yace la to me yasa min ajali rausaha yace ali annaha ma'awa shayatin yace kenan matattarar shedani ne ba dan yawunta ba ba kuma dan me abin nan ɗanta ba da yake zuba kan na hatta karnuka a zamanin manzan Allah ya zo mana a hadisi wanda Abu Dawud ya rawato yace kanatul killabu tuqbilu wa tudbiru fil masajidi wala yurashuna shay'an min zalika abubuwan yana faruwa ana yi kawai karnuka su shiga masallaci su yi bacci su yi juyi su yi sauransu wannan ai ba za ka aminta cewa ba za ta iya zubar da kashi ba a ciki ina fata an fahimta da kuma wasu maganganu wanda yake dogaye ne shi yasa wasu malaman suke kalla rausu dabba suke kallon ba za a kira ta najasa ba sai dai ba a yin tsarki da ita for a reason shi yasa ba za ka yi istijmari bil raus ba ba za kuma ka yi istijmari bil azam ba lali li najasatihima la walakin ha ta'amul jin wa alfi dawabihim an gane me nake nufi so mu ne ba a so mu najasa abin kamar inda ya zo cikin hadisi cewa mala'iku bin aljanu sun zo gurin manzala suka ce to suna nema alfin dawab aka ce to shikenan idan mu dabban mu ta yi ba a haya to wannan ba hayar dabba mu shi kuma yake zama mai abincin dabba ta sai su ci idan muka ci kashi muka rage muka yar shi kuma wannan kashin sai ya zama mai abincin su su kuma ya zama naman su to sai aka ce kada ka kama mai ah, me ake kira eh, kada ka yi da su saboda kar ka bata masa kayan su ba wai saboda ita jasa ba ce to shi sa akwai maganganu akan rauf da aka eh, za mu iya cire ku gaskiya rausin dawab musamman idan dabba ta kasance yi ukal ana cinta wannan ko kuma yurkab kamar jaki hadisin fadl ibn abbas ai ya shiga cikin masallaci yace arsaltul atan atana ita ce al'unsa min hamir ko to yace arsaltuha wa nabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya bi ba'adha sab yani yana ta tafiya da ita duk da a cikin ka'aba ne kuma an ce wa dai hirabaitiya da da'ifina wal akifina warruka sujud inda jaki ba hayansa da sauransu na jasa ne manzala ba zai ce ta wuce cikin wannan gurin ba ko kuma ya gani ya shuru amma manzala bai ce komai ba wani zai ce manzala ya gani muka ce eh ya gani domin a cikin sallah ya ce ina gani ta baya amma fa a sallah kaɗai shi yasa duk abin da ya faru a masallacin manzan Allah mun kaddara sallah kuma ya gani amma duk abin da ya faru ba a masallaci ba ba mu da nasi cewa yana ganin abu ta me ta baya harijar sala an gane wannan shine iya ilimin mu Ganam ne ya tabbata a cikin hadisi. Za a yi sallah marabit ganam. Ibil a'a. A'a. shi ma ba na ce Jan satil maka walakin na harasula kala ce ifa inna ha ma'awar shayatin kun san manzan Allah yana gudun ma'awar shayatin lokacin da ya dawo daga yaƙi. sallallahu alaihi wasallam ai ya dawo daga filin yaƙi ko ya dawo daga filin yaƙi mai manzan Allah yi sai ya ce eh, bila ikla alana subah amma bila ya bacci kowa ya bacci wanda ya fara tashi shine manzan Allah da ya tashi sai ya ce ah aka ta bila Ba layi kai ga rana ta doke mu fa an tashi ba a tashi ba ci wallahi ga abin da ya faru ga abin da ya faru Ya ce ai shi ne ya rika lalashin bila yana sallah har ya je ya bacci kuma kowa ya bacci magana ke cewa iqta dushe an a ɗan matsa kaɗa domin wannan bigiran shaɗanu sun halarci me gurin Na cire duk inda yake akwai yawan shaidano manzala bai cika sanya mai. sallah a gurin ba muna kallon shi yasa marabit al-ibil manzo Allah ya hana yin sallah ne a gurin na hami ma'awar shayaɗin lali na jasatul makan an gane ba don gurin jasa ba ne ana tare da ni Allah sa kuna gane ba yawwa wa muhaibin haidin da jinin haila wannan mutlakan ne jinin haila jasa ne har waɗanda suka ce jini ba jasa ba ne sun yadda jinin haila ne Na jasa ne shi yasa anan ya ce wa damul haidi bai ce wa damu ba domin addamu muktalifun mi fiha bainar ulama malamai suna da sabani kan shin jini najasa ne ko ba me najasa bane su malakiya sun yi takaddirin sa bi bagali sai ya kai girman dirhamin bagali to su ma kuma sun yi afuwa akan dabul bargus idan jini ne na kudin cizo ko na sauro ko sauransu suna daga kai akai tunda karami ne amma mujiradin jini suna kallon abin nan saboda akwai hadisi guda daya da ya faru zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam wasu mutane an sanya su gadi ya aka harbe shi da kibiya ya dinka zuba jini yana sallah kuma bai daina sallah ba wasu suka ce ai manzala bai sani ba amma yana tawagar kun gane me nake nufi suka ce to wannan wani abu ne da ya faru a zamanin manzon Allah amma ba mu da tabbas manzon Allah ya san da maganar amma yana cikin wannan tawagar kuma cikin dare ne ana gadi abin ya faru mutumin ya cika sallah da sauransu amma za mu iya ganin ah, abin da ya faru ga shi Umar bin Khattabi shi ma an sare shi jini na ta me zuba sai ke cewa la hazza fil islam liman mi taraka sala wa salla wa juruhu yas'abu daman haka Umar ya salla wato shi me yake kira rawanin suna ta zubar da me jini yana ta zubar da jini sallah to wasu ke ta magana shi jini ya ne hukuncinsa ina fata an fahimta suka ce sahabbai suna sallah a fice filin yaƙi kuma a samu tsara a jikinsu kuma fi salla fi jirahihim min gairin gusuli suna yin salla cikin jinin su babu babu abin nan amma dai jinin haila qur'ani ya ce qul huwa me aza wannan al'aza din ta isa fa atadhirun nisa'atil mahid da haka jinin haila najasa ne mutlaka an gane yace wala hamu khinzirin da kuma naman me alade shi alade ma najasatul aini gaba ɗaya suka ce najasa ne wallahu a'lam wasu kuma malamai suka ce shi ma ka irin dawa wallahu a'alam amma dai ba a cin naman alade ba a yin abin da in ya fada a cikin abinci ya zama me wa fi ma ada zalika mi khilaf amma inda ku duk abin da ba nan bai ci akwai sabani ta ba gashi cikin nashi ma muna ambatan me sabani wayannan abubuwa akwai abubuwan da yake sabani amma dai najasa ma'arufa kawai duk abin da yake jasa ne ka santa akwai najasa akwai ƙazar alƙazar shi ba najasa ba ce abu ne irin kamar mukam kaki ko majina ko yawu wa'annan najasa wannan ƙazar ce amma ba ta cikin me najasa an gane wal asalu at-tahara amma abin da yake asali wa'annan abubuwan da suka zo bayan wa'annan shine a tsarki ce da shi fala yanqul anha illa naqilun sahi. ba abin da zai dauke su daga cewa suna da tsarki sai an samu naqili ingantacce hadisi ko wani bayani karara da ya tabbatar da cewa wa'annan abubuwan da suka saba wa'annan cewar su me najasa ne kenan za mu ɗauke su a matsayin tsahara kenan lam yu'aridahu ma sawi ya zama babu wani abin da yake daidai da shi da ya saba masa yu kaddamu alayhi ko wanda ma za a gabatar da shi akan wancan magana ana tare da ni yawa fasal to ya ake tsarkake abu an gane wa ya ma ya talajjasu bi gaslihi duk abin da ya zama najasa in da ya zama najasa wanda ya zama annajas A gane ba da wuqu'un najasatu me alai au alaiha A gane yudu har bi gasalihi ne kawai yana tsarkaka ne me in aka wanke shi shi kuma algasal algusulu mujiradin sabbul ma'i ne ko kuma labudda ayyakuna fitta da liki sai suka ce algusul ana bayani akan wanka wanke abu suka ce budda an yakuna mai bitadlik sai ya zama ana mai dirjewa suka ce idan babu dirjewa la yusamma mai algusul wasu kuma suka ce sam mujrad sabbul ma yusamma mai guslan inda ba azul ulama an gane to sai mu ce da kufal ahwab bari mu jam'u shine asabbu sabbu ma'atazlik walakin iza kana sabbu zilul mai annajasa shiken amma idan aka zuba ruwan najasa za ta mai fita shiken mai ake jira shesa za mu yi bayani akan istihala wani lokacin ma ba a taɓa komai ba amma guji time Najasa sai ta tafi hatta la ya buƙala ha ainun sai ya zama wannan najasa ba ta da idonta na idon najasa shine kana kallon ta gata ba ta da traces ka duba najasa ina take kai babu wala launin babu kuma launin najasar wala rihun babu kuma me warinta wala da'amun in ka ɗanɗana babu ɗanɗanon najasar in aka yi wannan to wannan abin ya zama mai mai tsarki yanzu an wanke shi kenan kana ba ruwansa da niyya izalatin najasa ina fata la tahtaju ila me niyya shi yasa ko baka gida matarka ta wanke ba tufafinka sai ta sa tufafinka je kai wanka baka ma sani ka je kai sallah ya hukunci sallarka domin min babu izalatin me najasa shi kuma izalatin najasa la tahtaju ila me niyya min alfa'il ina fata an fahimta shi yasa ba za ku zo ka ce nawaitu da kuke gutsulin najasa wannan alubil masi shi kuma takalmi ana najasarsa tana kawarwa bil masi da ta hanyar shafa ah ta hannu ah shine ka gurza shi alal ardi ya'ani bi turabi dan manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewar idan ka ga takalmi kai sallaka a ka, idan ka ɗaga ka ga akwai wani najasa a ciki sai aka ce ka me ka gurza ta da ƙasa sai ka sallaka a kanta amma wannan irin masallatan mazamanin manzon Allah ake sallah da takalmi domin babu carpet babu carpet ba da duma ba komai masallacin manzala ba fada lokacin umar ba fada lokacin usman ba fada lokacin aliyu bin abi talib ba fada har kusan shekara 150 bayan hijira ba a cika shimfiɗa a masallaci ba duk da an samu manzan Allah ya salla akan me shimfiɗa da ya je gidan ita Anas dan Maluku su Mulaika da suka je aka je aka yi sallah a gurin da wannan bawa na manzala sama umair da sauransu wanda yake yatimi ne mara na san za ku san umair ibn zamzam ko ibn damra al-humairi za mu zo kansa to wa'annan da ya je gurinsa ai an ɗauko masa hafir ya ce na zo gurin wani hafir kadis waddat ko kadis wadda min dule malu bisa ya ce fa na zahatuhu bil ma'i <laughs> kai yalina kenan bi ma'ana aka shimfiɗa wasallan nabi sallallahu alaiha babu laifi amma fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam laysa fiha sajjada babu da duma to idan irin wannan ne zaka iya sallah bin na'ali yana ki mazalan Allah ke cewa muna sallah hafiyan mazalan na sallah hafiyan wa mun be wa mun ilan? a sa amma yanzu namu ga duma ne wanda ya shigo da takalmi ba to <laughs> wanda ya ce zai ba zai shaka shi ne <laughs> kar ka shigo mana gurin da takalmi wal istihala mutaharatun li adami wujubil wasfil mahkuma Alayhi. al istihala kuma mai istihala kawai ka nemi abu ya'ani imma bin rihi imma bi shi'a'i shamsi imma bi wasu abi baɗi wanda yake gaira salik iska ta mota ta kaɗa ta kwashe abu da an taɓa yin fitsari anan amma with time ka zo lam ya buƙari mai ka zo ka tar babu wani alama fitsarin ba warinsa babu alama fitsarin labarin gurin ma ya tafi an sami istihala kenan to shi ma muɗan hero yana mai tsarkakewa shi yasa a addini in ka ga guri mai tsarki mai tsarki ne wal asali ibqa'ul kana alama kana wal yaqin la yazulu bi shakk idan ka ga abu a haka mai tsarki mai tsarki ne wani lokacin ka ga da duba ka faɗa wani ce salamu alaikum yaro fa ya kwanta akai to da ya kwanta akai sai aka yi an gane me nake nufi amma domin baka ga baka ga najasa a me a yanan ba ko da yara sun taɓa fitsari a kai amma yanzu da ka ɗauko ba warin me fitsarin ba ɗanɗanon fitsarin babu komai na fitsarin a jiki an sami istihala kenan wanda time ne yake me determinant ɗin tafiyarta to shi ma ce mu mutsahirun li adam wujudil wasafil mahkuma alaihi saboda ba a samu wani wasafi wani irin wani irin siffa da za a yi hukunci a kan wannan gurin a ce najasa ba ne don ta riga ta tafi eh da bakin me da bakin idan dai an ga babu me traces na najasar shi ke faɗa amma vacuum cleaner ba za in ci kira ta istihala ba and i will not answer that question for now dalili gaskiya ba na da ilimi akan vacuum cleaner this is the first time a duniya da aka tambaye akan vacuum me cleaner when it comes to najasa this is the first time so kuma gaskiya answering what you are hearing for what the first time ina kallon ba a yi wa ilimi mai adalci a gane ku bari idan bincika an gani <laughs> ko yana yi amma dai in aka sami hala. domin akwai wasu abubuwan da ku gane al'asalu na najasa yana tsarkaka ne bi fi'il adami bi fi'il adami yake zama mai mudaifar shi yasa ake buƙatar mu sami ruwa mu wanke ko kuma in aka samu lokaci mai tsawo abin yami ya tafi ai zamanin manzala in ka ga najasa kawai ruwa ake nema da manzo Allah ya zalma wani balarabe ya zo ba kawai ya fitsari ai ya ce a zo da dalwi min mai fa uhrika me alaihi bi wana subba ya ani fil makani maza alma li yudhhiru sai aka zuba ruwa a gurin da a tsarkake shi shine dalilin ana tare da ni kenan in an ga najasa dole ayi yi amfani da waɗannan abubuwa shine ayi amfani da me da ruwa wajen me kauda wannan kuma kun ce vacuum me cleaner ne ba ni da ansa for now kai saboda fi'il adamiyin ne ban san me yasa yake amfani da ruwa ba and he went ahead ya amfani da vacuum me cleaner duk da cewa za a samu garzi din guda biyu za a samu istihala na me na najasar amma dalla kuɗin ba na dama in yi tunani na in yi karatu wa ma la yumkin gasaluhu fa bisabbi alaihi abin da ba zai yi a wanke ba to zuba ruwa yake a kansa yanzu kamar ƙasa da aka zo aka yi fitsari zamanin manzala a ƙasa mai sha a zuba ruwa a kansa domin you can't wash it kun san mai saboda ai wanke shi ba saboda ba daɓe bane irin wannan amma wannan can be washed za mu iya wanke nan kenan aka yi fitsari a nan ba ruwa za mu zuba ba me za mu wanke shi za mu domin yumkin mai gasar maka. za mu iya wanke wannan gura amma wa ma la yumkin gasluhu kamar a ce ya shi ne a gurin ko turbaya sai aka sami me najasa ta abka to me ya kamata mu yi kamar fitsari algasalu ba zai yi ba la yumkin to me ya kamata mu asabu shi a zuba ruwa a gurin wannan ruwan sai ya fi karfin me wannan najasar sai ya nitse sai a samu abin da ake nema awin nazihi ko kuma a ɗebe gurin gaba ɗaya ko ba shi kenan ma an gama tun da ƙasa ne sai a cura sai a kwashe an kwashe ba shi kenan ba hatta la ya buƙalin najasati asarun sai ya zama ita najasar ba ta da me wani asar wani gurbi ko ɗaya a gurin ya ƙare wal shi kuma ruwa huwal asar fit tadhiri wajen tsarkake abu ruwa ne asali kawai fala ya ƙumu gairuhu maƙamahu ku gane magana mai amfani da mai vacuum cleaner walma'u ruwa huwal asal shine asali fitta ɗahiri wajen tsarkake abu fala ya gai gairuhu maqamahu wani ruwan ba zai ɗauki matsayin ruwan ba illa bi izinin mina shari'i sai in akwai izini daga mai shari'a shine Allah da manzansa in ji mama shokani